Lauyoyin jam'iyyar ta APC dai sun ci gaba da gabatar da shaidunsu na zahiri a kotun a yau talata da ke zaman hudu ga watan bakwai na shekarar 2023 wanda kuma yau ne kotun ta sanya aka dawo domin dai ci gaba da gabatar da shaidun da lauyoyin masu ƙara wato jam'iyyar ta APC suka yi. A can baya dai lauyoyin dai sun gabatar da mutum guda wanda a yau kuma sun gabatar da mutum hudu da ke cikamakin mutum biyar kenan. An dai fara da yawo Aminu mazaunin unguwar Ishfawa da ke yankin karamar hukumar Gaya a nan Kano. Wanda ya bayyana cewa ya yi wa jam'iyyar ta APC aikin eja a yayin zaben gwamna da aka gudanar a nan Kano da ya gabata, wanda kuma da farko ya shaida wa kotun cewa ya yi aikin ne a akwati mai lamba sifili sifili shida da ke unguwar ta Ishfawa a karamar hukumar ta Gaya. wanda kuma bayanan da ya gabatar yana fatan cewa kotun ta yi la'akari da su ta kuma karɓi shaidarsa to sai dai a lokacin da lauyan jam'iyyar nnpp ya masa tambaya da cewa bayan ya ɗauko takardar bayanan da ya baiwa lauyoyin jam'iyyar ta apc ya bayyana cewar ta yaya za ka iya gane bayanan da ka rubuta sai dai ya bayyana cewa a wancan lokaci ya yi wa lauyan bayani ne da baki shi kuma yana rubutawa kasancewar bai iya karatu ba ballantana rubutu Ya'u Aminu ya kuma bayyana cewa a wancan zaɓe da aka yi an yi shi ne lami lafiya lau ba tare da wata hatsaniya ta faru ba. To sai dai lauyan na NNPP ya yi masa tambaya da cewar a jerin waɗanda jam'iyyar ta APC ta ba wa hukumar zaɓe da sunan za su yi mata eja a wannan akwati ta ishfawa babu sunanka a kai a inda yawo Aminu ya kafe a kan cewar lallai sunansa ne a hakan dai har aka kammala karɓar shaidansa aka kuma sallame shi ya tafi. Shaida na gaba mai suna Kabir Muhammad mazaunin karamar hukumar Warawa an gabatar da shi a kotun a inda shi ma ya nasa bayanan kwatankwacin na wanda ya gabata da cewa yana fata kotun da ta yadda da shi ta kuma karɓi bayanan da ya bayar. To sai dai lauyan jam'iyyar ta NNPP ya bayyana cewa a takardar bayanai da aka gabatar a kotun mai ɗauke da sa hannun kowane eja da ya gudanar da aikin zaben a waccan rana babu sunanka a jiki ballanta na sanya hannu. hasali ma sunan wanda yake kai da sunan jam'iyyar ta apc ce ta sahale masa ya aikin eja sunan wani mutum ne mai suna dakata haruna saɓanin shi Kabiru muhammad da ya bayyana a kotun to sai dai Kabiru muhammad ya bayyana cewa ai yana da masaniyar cewa su su biyu aka ba da sunan su lauyan jam'iyyar ta nnpp dai ya sake tambayarsa da cewa shin kana da masaniyar cewa jam'iyya mutum ɗaya take da ikon bawa hukumar zaɓe domin ya yi mata eja a inda shi dai Kabiru muhammad ya nace da cewar lallai ai da sunansa duk da cewa a takaddun da aka gabatar a kotun babu sunansa kamar yadda shi ma da kansa ya tabbatarwa da kotun to sai dai a lokacin da aka nemi da ya nuna katin katinsa na shaidar aikin eja da kuma riga ta falmaran da kowane eja ke amfani da ita ta jam'iyya da kuma takardar da hukumar zaɓe ke bawa eja na kowace jam'iyya kabiru haruna dai ya gaza gabatarwa da kotun waɗannan a hakan dai shi ma aka sallame shi ya tafi daga nan dai an gabatar da shaida na ƙarshe mai suna kabiru aliyu da ya fito daga akwatu mai lamba sifili sifili bakwai da ke unguwar ɗiso a ƙaramar hukumar gwale shi ma dai ya bayyana cewa a waccan rana shine ya wa jam'iyyar ta APC eja a waccan akwatu. To sai dai lauyan jam'iyyar ta NNPP ya bayyana cewa batun wancan fam da bisa al'ada da kuma ka'idar hukumar zaɓe na ecg 40g da ake cikewa tare da sunan kowane eja da ya aiki wa jam'iyyarsa ya duba ilahirinsa babu sunansa a jiki to sai dai shi kabiru aliyu ya nace da cewar ai da sunansa a jiki ha salima jam'iyyar sunansa ta bayar da zai mata aiki a waccan mazaɓa ta iso mai lamba sifili sifili bakwai an dai ɗauki lokaci ana taƙaddama a kan haka kafin daga bisani a sallame shi shi ma ya tafi. To sai dai a ce wasa lauyan jam'iyyar ta APC barista Musa Abdullahi Lawan sun gamsu matuƙa da yadda waɗanda suka gabatar da shaidun a madadin jam'iyyar tasu ta APC suka yi ƙwazo a gaban kotun. na ma lawan ɗaya daga cikin lauyoyin da suke eh, wakiltar su kara a yau kamar yadda kuka gani mun tsaya a gaban kotu kuma abin da aka fara na farko shine an kawo wasu takardu wanda kotu ta ba a inec umarnin cewar su kawo su babu wanda muka gabatar a gaban kotu daga nan kuma muka ci gaba da kawo shaidu kun ga dai abin da aka yi kenan an samu an ba da shaidu guda hudu kuma sun ba da shaida mai kyau kotu ta daga zuwa gobe karfe tara za mu ci gaba da kawo shi insha me fatan ku a wannan shari'a a to wanda yake korafi ai wanda ya kara fatansa shine cewar kotu ta yadda da kararsa ta yadda da korafinsa kuma ta tabbatar da cewar apc ita ce ta ci wannan zafi kuma da yadda allah abin da muke nema to yanzu a kamar shi biyar rage muku eh to ka san kwana nawa za ku to ka san mun ba da list na shaidu a wajen guda ɗari kuma muna da sauran kwanaki amma dai muna nan muna tafiya insha Allahu za ku ga shaidun da ya ka kalli bayanan da shaidun ku suke yi zuwa yanzu eh, alhamdulillah kamar yadda na faɗa da turanci na ce sun yi ƙoƙari sun ba da shaida yadda ya kamata kuma dai ko tambayoyin da aka yi musu ba su girgiza shaida su to sai dai a nasa bangaren barista bashir yusuf tudun wuzirci da ke zaman lauyan jam'iyyar ta nnpp da kuma gwamnan kano abba kabir yusuf ya bayyana cewa har ya zuwa yanzu ko a jikinsu wai an ya kushi kakkausa Bashir Yusuf Muhammad da Mudarci. Na'am. To zuwa yau kamar shaidu ne wa kuka yi wa tambayoyi. Wala su wayanda ake kara sun za ku tuna wancan karan sun kirawo shaida daya. kuma yau sun kawo shaida guda hudu wanda gaba ɗaya kenan mun ji shaida biyar kuma alhamdulillahi alhamdulillahi kun ga yadda shaida da wanda suke fahimtar me yake faruwa saboda yawanci ba a gane ma mai ake yi tunda abu ne namu na kotu amma da wanda suke fahimtar yadda abin yake faruwa sun fahimci cewa su kansu shaidun sun faɗa wa kotu cewa abin da suka faɗa a shaida su ta rubuce ba daidai ne da abin da aka yi musu tambaya a kai ba wanda yake nuna cewa abin da suka zo su faɗa kotu karya ne shi kuma duk sanda aka sami irin wannan discrepancies din a shari'a ba yadda za a karbi shaidar wanda ya zo ya bada shaida misali za ku gani ɗaya daga cikin shaidar da kansa ya yarda cewa ba shi ya yi sanin shaidar da aka ce ya kawo ta ya yi sanin ba za ku ga ɗaya daga ciki an tambaye shi fom ɗin da ya kawo bai san fom din ba ya ce eh, bai sani so da abubuwa da yawa wanda magana ce ta kotu wani lokacin eh, abin da za mu faɗa a wurin 'yan jarida daban tun da abu ne na kotu don ma da ya faru ne so alhamdulillahi kamar yadda muke faɗa mu we are comfortable mun gode allah cewa mun eh, gaskiyar ta fara fitowa cewa wayannan mutane babu abin da suke illa kawai su misleading magoya bayan su su nuna musu kamar suna yin wani abu amma in essence duk wanda yake fahimtar me yake faruwa ya san kawai zuwa ake muna wasa kwakwalwa suna batawa kotu lokaci suna bata mana lokaci kuma in Allah ya yarda lokaci zai nuna kamar yadda nake faɗa. na to yanzu yaushe za a dawo kuma idan an dawo me za a yi wal an daga zuwa gobe domin su ci gaba da kawo wutunan shaidu shedu abinda muke so mutane su gane shine duk zaman da aka yi a baya ba shaida aka ji ba yanzu ne suke kawo shaidu sun kawo guda biyar wancan duk kawai takardu ne aka karba tentative yanzu ne aka fara yin kisa wanda su a gurinsu suna ma faɗa an yanzu an karɓi takardu wasu ma sun ce yau za a zo a yi hukunci wasu gobe za a yi duk suna ta faɗa so mu muna faɗa cewa ba za ka hana mutum ba za ka kada mutum ka danne shi ka hana shi fafuka ba mu a gurin mu ba abin da suke illa da ya wuce fafuka kuma muna tabbatarwa zuwa lokaci kaɗan za ku gani mutane za su tabbatar cewa wasa kwakwalwa ne Allah da wannan petition din nasu za a kore shi. A gobe ne dai za a ci gaba da sauraron karar.